Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. To kamar dai inda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na daga zuciya. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na talatin da ɗaya so a yau insha Allah za mu tashi babi na talatin da biyu daga zuciya babi na talatin da biyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai ha akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ƙarshen ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsa ta ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka karshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda ma kanku takaici ku hidda ma kanku haushi in shege kishi ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai za zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah bismillahirrahmanirrahim ɗakin sai ya shiga bayan ya yi bikin tiket ɗinsu na tafiya sai dai ba za su samu jirgin najeriya ba da direct yanzu sai sun yi kwana biyu kafin su isa sai an tsaya kasashe da su dole ya amince ya zauna yana dafa kansa da ke neman bugawa saboda tension a rayuwarsa bai san gwagwarmayar rayuwar aure ba da faɗan yau da gobe da ake cewa sai yanzu gabaki dai sai yanzu ya san me ake nufi da haƙuri a zaman aure don gashi nan kansa na neman kamawa da wuta ya ma rasa ta ina zai faru da kowacce su ka taba sai wannan ta ce ta ji haushi babban burin su dai yanzu kada mata ta dauka zafi da yawa dan bai sanya zai yi ba idan ta dauki zafi dan saukowar ta kila sai ya hada da neman agajin Andi wayar sace ce ta yi kara bai yi niyyar dubawa ba amma saboda jiran kiran daga gidansa matan sai ya duba wayar cikin sa'a kawu ne don haka ba bata lokaci ya dauka suka gaisa yana tunanin ta inda zai fara tambayar ko amatan ta iso sai kawun ya riga su da cewa sai ga amata ta zo ba ku sanar mana ba Mahmud ana zuwan ba zata ne a irin wannan doguwar tafiya sai ka biye mata kai ma kake faɗa ba ku kyauta ba gaskiya ajiyar zuciya ya sauke ya bawa kawun haƙuri kawai a takaice kafin suka ɗan ƙara gaisawa suka aje wayar yana jin wani irin nauyi na raguwa daga zuciyarsa da kansa yau kwanan ta uku da dawowa ba tare da ta sanar da kowa dalilin dawowarta ba ta dai ce musu hutu ta samu mai ɗan tsayi shi yasa ta zo don haka babu wanda ya san ya kawo ko tunanin komai cikin ransa game da zuwan ko tsakaninta da mijinta sai suka hau sha'anin gabansa aka bude majalisar mai zaman kanta a gidan kawu ta su maman jiniyo don har wasu abubuwan gyare-gyare suka fara shirin fara har haɗawa a matsayin na gyaran jiki da na cikin jiki musamman ma iyami da dama ba ta yi gyaran yarta ba lokacin da aka yi auren don haka yanzu za ta gyara abarta mahmud zabira kotun da ya ji daga bakin kawu tana gida tare da su sai hankalinsa ya dan kwanta amma duk da hakan a matsayi yake da ya dawo najeriya din tun kafin kowa ya san halin da suke ciki yau kwanan ta bakwai da zuwa zaune suke suna fira ita da anta salamata da iyami idan yau yar firar tasu duk basa nan sun fita anguwa don haka yau gidan tsit ba hayaniya sai su kaɗai usi ma ya dawo asibiti da wuri yau yana ɗakin sa baccin gajiya yake yi saboda asibitin ya kwana yau sallamar ummi suka ji muhammad na bayan ta tafi cikin gudu hannunsa rike da bentin ɗansa da ya fi so cikin kayan wasansa yana kiran sunan anti salamatu yana shigowa ya ga mominsa a zaune da gudu ya yi kanta yana cewa mamma mamma rungume city tana cewa mai muhammad has become a superman ji wannan gudun fu dariya yana jin daɗin superman da ta kira sa yana sake haihuwa jikinta ya ce ya yi is my daddy ina son ganin sa i miss him ya faɗa yana leƙa bayanta da kallon ko'ina yana son ganin baban nasa murmushi dai tana zaunar da shi gefenta ta ce Muhammad Luke ta faɗa tana nuna masa su iya mata ce, baka kai da ma ba da antin ka cewar anti salamatu. Wurin iya mai fa yana miƙa mata biskit ɗin da ya ciro aljihunsa. ka iya maga biskit da ummi ta siyo min ki ajewa kawo. Dariya ta yi tana jawo sa jikinta suna sake gaisawa da ummi. Amatu wato mu da muka matsu da son ganin ki ga mun zo Muhammad ya ishe ni wai babansa yake son a kai sa gurinsa. shi ne ce bari mu zo dai idan ya ganki kila ya rage fitanar neman uban murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba sai ta kamo wani zancen suka fada wani zancen bayan an ta salamata ta kawo umar ruwa da barabuskan da suka yi wanda umman na son sa sosai musamman da yanda iya muke yin sa wani irin mai laushi sai dare ummi ta tafi ta bar muhammad da ya ce gurin mamansa zai zauna washe gari kwanan ta tara kenan da zuwa suka shirya ita da anta salamatu suka fita da motar usi da ya bar musu wanda duk yanda ta so ta ja motar kasawa ta yi saboda yadda ta koya tuki a grace daban da tukin nan din don haka dole ta bar anta salamatu da usi ya koya wa tuki saboda bata da iyami ko lalurar gida idan ta tashi family house din su maman basira suka je barkar haihuwar da ƙawar. maman basirin ta yi shi ya sa ma kwana biyu ba sa zaman fira sun dan jima a can kafin suka baro suka nufi kasuwa sayayyar takalmin iyami da ta ba su sakon ana so sun kare daga nan gurin ba da dinki suka nufa Amata ta ba da dinkuna sai yamma sosai suka dawo gida don haka suna komawa sallah kawai suka yi suka ci abinci amada ta kwanta don matakar gajiya take washe gari tana bukatan gyara kanta da ya fara ta suka shirya zuwa blue fox ita da anti salamatu don haka guraren tuyib suke ficewa bayan sun fara biyawa sun ajiye muhammad a zabira ta je ta gaida sa an da suka yi mamakin jin za ta zo hutu ashe amma sanin ba a yi maganar tarewar ta bai sa suka bar ta ta koma gidansu inda ta sauka sai dai kam tun da har ta zo dole a yi maganar tarewarta ta tare saboda daga yanzu idan ta zo ta sauka a gidan mijinta dama na an yi gyaran sashen maragayi da fitakalin an rushe komai an sauya tsarin gurin gabaki daya kuma sai aka yi katuwar katanga aka zagaye su cikin karamin gefen tare da sashen zara sai harabar su ta zama ɗaya mai girman sosai daga zabira blue box suka wuce suna isa ya haɗa ta da manaja ko ainihin ya tsaya kallon ta cikin girmamawa da sauri ya ƙaraso yana cewa ran amaryar zabira ya daɗe yau an tuna baya kenan dariya ta soyi ta gintse tana kallon gurin da aka soya wa tsari mai kyau fiye da da da girma da faɗaɗa gurin da aka yi ya sauya matuƙar tun yanzu matan a gate sai da tiket ake shigowa gaban securities tana jinjina kai ta ce manaja komai na Blue Fox ya samu "Ban banda kai kana nan yadda kake har halayen dariya yana ta Allah ya taimaki amatin zabiran mu babu wani sauyi da ya fiye min Lucas musamman yanzu da take zaman mijinki don kuwa ya jima da siye ta gabaki ɗayanta kuma na san idan Allah ya yadda saboda ke ne tunda kowa ya san har yanzu kina kaunar blue box din nan shine yi mana dukkanin wannan gyare-gyaren girgiza kai ta yi tana kallonsa ta ce ga antina dai ku gaisa saboda na ko ganin ta baka yi ba saboda daɗin labari da saudi ya kalla ta salamata da ke sanya cikin riga da skates da gelanta da shi tsawonta mai tsari ya fito cikin ɗinkin riga da skate ɗin ya washe dukkanin haƙoransa da far'a ya ce sannu da zuwa blue park suna miki barka da zuwa surafar mai gidanmu you will never change manager ahmadu ta faɗa yana yin gaba yana biye da su yana musu bayanin yadda tsare-tsaren gurin yake a keɓantaccen gurin da sai oga zabiru ɗin ya zo da kansa shi kadai ke zama a can suka fara cin snacks kafin saka na spa don komai ma yi mata za a yi da gyaran kai aka fara masu kafin da aka gama aka koma gyaran kafafuwa daga nan aka koma gyaran jiki ba su baro blue fox ba sai magaraba suna isowa gida ita ce ta fara fitowa tana jiyowa sai jin muhammad ta yi a jikinta ya faɗo yana mata oyoyo mamma da mamaki take kallonsa suka nufo cikin gida tana cewa wahayi ya dawo da kai ba ka ce kuma gurin ummi kake so ba saboda ka rinka wahalar da mutane za ka rinka saka musu kai ka da dawo da kai yawo ko dadi ya zo da ni kallon sa da sauri tana kallon bakin sa da ya furta dadin ta ce dadin ka kuma i dadi ne ya dawo yau ya zo da ni ya ce mu zo mu tafi da mamma kallon inda yake kalla ta yi numfashinta na son sauya bata ta hanyar kare sauri tana dannewa ta kalli gurin ta gansa zaune kan kujerun harabar gidan tare da kawu kawo sai zuba yake masa amma shi idanuwansa na kanta ya zuba mata su cikin yanayi daga salar daga nan ta yi sakar masa idanuwansa na bayyanarwa saboda wani limshewa da suke sanyi amma ba su limshe din ba bugawar zuciyar ta ke nan yi saboda wani irin kyau da shege tare da kwarjinin da Allah ya hore wannan bawa nasa suna shiga ɗaki ta shige ta tuɓe sai da ta yi wanka kafin ta yi sallar magariba da yanzu aka gama ta sanya doguwar riga mara kamar bobo ta fito tana tambayar abinci ta nufi kicin ta ɗauko zoben da iya muke yi tana sawa a firij saboda baƙi da kuma kawu da ke son ruwa mai kala ta fito tana shan zoben sai ga usi ya shigo ce ta je falon kawu yana neman ta can ya wuce kai tsaye saboda ta daina jin hayaniyar muhammad ta san sun tafi ne tun da dare ya fara yi ta kuma san babansa bai bari ana fitar dare da shi tana shiga da muhammad nan ta fara cin karo kwanciya yi bacci jikin kawo tana ganin hakan sai ta ɗaura fuskar ta take kallon ɗayan gefen dan ta ji a ta md ne a gurin kallon kawo ta yi muryar tana daidaituwa cikin natsuwa ta ce kawo likita ya ce kana kirana in eh, mijinki ne gashi nan zaune ya zo tun ɗazu ba kwanan yana ta zaman jiranki miƙewa kawun ya yi ɗauke da muhammad ya bace ya kai ba iya madakin taibata zuwa gurin abokanan hirarsu ta ɗare a ƙofar masallaci kawun na fita ta nufa ƙofar fita ita ma ba tare da ta kalli inda yake ba ko ƙofar ba ta ƙara ba ta ji ko riko hannunta tare da dawo da ita baya har bayan ta na gogar kirjinsa ya buɗe baki da muryarsa mai taushi ya ce waye me yasa zaki tawa irin yanayin da yake ciki kuma ki ɗauki fushi bayan ni ne ya kamata in dauki fushin tunda kin baro ba tare da sani na ba jiyowa ta yi ta kalle su a hankali kafin ta zama hannuwansa cikin nata da ya rike ta wuce ta bar shi tsaye yana kallonta kofar da ta face ya bi da kallo yana daurin sa idanuwansa ya sauke numfashi yana komawa zaune dama ya san amatu ba za ta sauko a cikin sauki ba haka nan ya fito ya wuce ba tare da kowa ma ya sani ba yana isa gida ko abincin dare da ya ci saboda kada zara da ya lura kamar ita ma ta fara iya magana akan abu ta yi magana ba zai iya ɗaukar wani stress bayan wanda yake ɗauka ba yanzu aikin da ya yi a sudan duk tsawon kwanakin bai wani ba da hankali ya yi abin da ya kai sa ba saboda har lokacin komai kiran da zai yi wa amadu ba ta samun ta wanka ya kwanta kawai dama akwai gajiya a tare da shi saboda yau din nan ya dawo washe gari ma ta su bata amma iya mata hana da saboda cewar mijinta na gari ba maganar yawo yanzu don haka dole ta zauna gida tana kallon su an ta salamata har da iyaman ka tafi gurin sunan kanwar maman basiru suka barta tana zaune falo tana kallo sama-sama bayan la'asar har bacci don fara daukar ta ta ji kamshin imperial majesty na shiga hancinta ko ba ta jiyo ba ta san shi ne zai shigo falon ta tashi za ta shige daki tun bai karasa shigowa ba tana kaiwa tsakiyar falon yana shigowa da sallama cikin sauti mai taushi ya tsaya gabanta yana kallon fuskar ta da ke daure sam sai ya ji jikinsa ya yi sanyi ya rasa kalmar furtawa ya hannunta cikin nasa idanuwan suna kanta a gajiye da wannan fitinar ya ce wannan shirin na ke killing me ki magana ko da zaki faɗa ne I'm ready zan ɗauka in part I want to say a word in dai har zaki sauko bata kalle sa ba ta kwace hannunta a hankali kafin ta ce zan kwanta kuma ba kowa a gidan ni kaɗai ce tun da ya dawo gida zara ta rasa gane kansa abin duniya ya ishe ta ga cikin tana da damuwa an hana ta saka wa rai damuwa amma wallahi ba za ta iya rashin damuwar ba saboda abin da take gani shi ake kira da asalin damuwar yau sa guda cif da dawowa amma ya rasa gane kan amatin tun abin na iya tsakaninsa har gidansa amatin da ya kowa ya san abin da yake faruwa kawo da ya ji har farin ciki ta yi sai bai ji daɗin yadda Mahmud ɗin ya bari ta dawo ba. Ita kaɗai cikin yanayi irin wannan amma zaman sa uba sai ya rinka bin amatan da rarrashi. Har gwara iya muna ɗan mata zafi wani lokacin amma duk da hakan shi dai Muhammad bai ga sauƙi ba. Sai ma ya koma ya hura wasu an wutar batun tarewar amatan wanda ya bar Anda cikin mamakinsa da kuma tunanin shi ma wato lokacin gyaransa ya yi a hannun amatan. Sai suka aika wa kawu ya ce zai ba su ranar tarewa idan ya magana da Amatu. jin hakan sai tension ɗinsa ya fara bayyana ga aikinsa don duk wasu ayyukansa da mitin ɗin na watan kusan duka yayi postponing su saboda kwanakin yana samun matsalar saurare a ɓangaren aikin shi ya sa ya tsare. ba tare da tsayawa neman bayanin kowa bai sa aka zo aka zuba wa sashen sabbin royal furnitures masu kyau da tsari sai har lokacin amada ta kasa tsayawa da shi ko magana su yi tun yana ɗaukar muhammad yana zuwa da shi har ya bari kada ya kwashi sanyi da yawa zaune yake yana duba wayarsa hankalinsa ga baki ɗaya baya kan wayar yana wani gurin fitowa ta daga ɗakinta cikin ɗan adanta na riga da siket na atamfa da ta ɗan fitar da ƙaramin cikinta da ya fara ɗan curowa ta kalle sa tana nazarinsa tsawon lokaci kafin ta sauke numfashi ta nufi kicin ta buɗe firij ta ɗauko masa lemu drinks ta kawo gabansa ta ijiye tare da zama gefensa a hankali tana budewa ta zuba masa ta mika masa a hankali tare da kiran sunansa cikin sanyin murya waiwayowa ya kalle ta tare da kallon kwalliyar jikinta da ta yi masa ya karbi drinks din yana kakalo sahirtaccen murmushi a hankali ya ce thank you and you look great kurbawa ya ije yana kashe wayarsa baki daya ya ije ya ƙara ɗaukar drinks din yana sha har ya shanye ya ya kwaf din ya sake dan jiyowa ya kalle ta ya kuma cewa Thank you yana mai da kallon kan TV yana kallon news. Jinjina masa kai ta yi tare da sa ga baki ɗaya tana jinjina ƙarfin da irin na Mahmud. Numfashi ta kuma saukewa a karo na biyu kafin ta kai hannunta ta ɗora kan nasa. Ya jiyo ya kalle ta da idanuwansa da suka yi laushi saboda rashin isasshen bacci ta buɗe baki a hankali ta ce, I'm real sorry MD saboda tun farko da ban bari ta taho da ta bai faru ba, laifina ne. Na yarda, kuma insha Allah idan mun hada zan fahimtar da ita hakan but for now idan akwai ta inda zan taimaka taimakawa al'amarin lami na please shiru ya sa a rufe na mintuna kafin ya bude su a hankali ya jiyo ya kalle ta na mintuna yana nazarin yanayin ta ya bude baki ya ce she respects you fiye da komai saboda tana jin nauyin ki fiye da komai because of the old relationship that you two shared wanda deep down har yanzu tana miki kallon yayarta kallonsa take da dukkanin girman idanuwanta bugun zuciyarta na sauyawa saboda fara tammara inda zancensa ke son dosa muryar tana rawa ta ce to ta yaya hakan zai ki taya na fahimtar da ita abin nake son ta gane please saura zuciyarta ta buga daga cikin kirjinta da abin da ya faɗa ɗin wani dishi-dishi take neman fara gani saboda bugawar da zuciyar take yi da sauri da sauri wani irin zafi ya fara taso mata tun daga cikin kasan zuciyar ta yana mamaye zuciyar tata take ta ji tsanarsa na son ɗarsuwa a zuciyarta a karo na farko a rayuwarta amma ta ce hakan tare da kallon sa cikin ido ta buɗe baki kai tsaye ta ce for the first time yau muhammad zabira ka farkar da ni daga wani babban kuskuren da nake ciki mikewa tsaye zai ta kalle su cikin muryar da ke bayyanar da jarumtar da ta ce zuciya ce a kirji na ba dutse ba don haka ina ga ko don abin da yake ciki na na cancanci wata karramawar amma duk da hakan tun da ka bukata zan yi magana da ita amma bisa ga sharaɗin idan bata dawo ba nima na gama zaman gadin gangar jikinka saboda ina son a yau ka san ka zuciya ta ya kama ba wai zuciyar ya cinye ba zai yi magana ta bar gurin ba tare da ta tsaya sauraron sa ba ta nufa ɗakin ta ta shige tare da rufowa ta isa bakin gado ta zauna tana son fashewa da kuka amma abin da take ji ya fi ƙarfin kukan sai kawai ta mige ta zare doguwar hijab da kis din da ta tafi ce tana jin idan bata bar gidan ba komai zai iya faruwa kwanci tashi babu ya a wurin Allah rigima dai an yi ta kamar an kasa gane kanta karshe dai dole mata za ta haƙura ta koma Zabira inda aka aika motoci domin su ɗauko ta. Suna isa Zabira kai tsaye motar da ta ɗauko ta sashin an da aka nufa da su saboda har motar baba ummi na can da shi kansa Muhammad ɗin wanda ranar ya koma MD Zabira ɗin sassak muskilanci da izzarsa sun motsa ko wayoyinsa duk aka ma suke. abu ɗaya kawai yake ji a tare da shi shine nutsuwar zuciya da ta ruhi har ma da ta gangar jikinsa suna shigowa a kansa idan ta yi fara sauka ta ɗauke kai yana sunkuyarwa ta zauna daga ƙasa gefen ummi da ke kallonta fuskar tana bayyanar da farin ciki da murmushi da Muhammad ɗin Andi ya fara nasiha akan haƙoƙan mata da ke kan mijinta da kuma irin irin halayen mata da dole namiji sai ya yi haƙuri da su saboda raunanta da kuma rashin zurfin tunani da rashin haƙuri irin na wasu matan kafin ya dawo kan amata da nasihar zama da miji da girmama haƙoƙinsa a kanta da girmanta da ya fi na kowa a kanta yanzu ya ƙara da nasihar adalci tsakanin mata ya biyu da kuma haƙurin zama da abokin zama da na rayuwa kafin daga nan adi ya yi wa amatin kyautar aure ta sabuwar mota filsaf irin ta zara da take hawa bambancin kala ne kawai da ya ce ta ta'asce ta zara faraci godiya sosai suka yi suka fito umi na rike da hannunta ta saka mata wani a cikin hannun da yake rufe cikin karamar kwalbar roba suna shiga mota ta ce shanye ki bar robar kallon umman ta yi tana sake kallon abin ta dan bata fuska za ta yi magana ta ce ban san jin komai ta ki shanye ki ba murere ta fuska ta yi tana kallon abin ta salamata da ke sit din gaba ta jiyo ta kwace kwalbar ta bude tare da dora mata a baki tana cewa dalla shanye da abun dadi ne da yanzu kin fara maganar kari to wannan dadin sa sai kin fi kowa rufe mata baki a ta yi da sauri tana zaro ido kunyar ummi kamar ta natse ta sa ci kallonta ta ce haba anta salamatu ni dai karki fara zancen gidan Allah ita ma anta salamatu kunya ta ji saboda mantawa ta yi da ummi da iyamu da suke tare da su saboda sun saba zantukan su na banza da samaman jiniyo shi yasa shanyewa ta ita mika wa ummi kwalbar daidai isowar su kofar fat ɗinta mutar har kofar falon ta ta faka suka fito ummi na rike da hannunta tana faɗa maganganu ƙasa-ƙasa na rikita miji turaruka umman ta fitar cikin jakar hannun da ta fesa wa amatan ko ina a jikinta wasu masu wani irin sanyin kamshi daga ji ta san ba za su wuce ut ba masu tsananin tsada take kamshin ta ya karu tana fitar da wani kamshi mai ni'imtaccen sanyin daɗi suka fara kokarin tafiya an ta salamata ta ce zara ko lafiya na gaban ganta ba na ɗauka ma za mu same ta a gashi har za mu tafi ummi ta ce ikam gashi dai ni ma duk yau ban ganta ba ni ma na yi zaton za mu same ta a nan ɗin tana jiran isowar mu iya da ta miƙe tsaye tana gyara zaman mayafinta ta ce me zai sa zarar ta zo ta zauna anan tana zaman jiran mu kar ku manta ba fa kamar da bane yanzu ana magana akan amada ta zama matar mijinta ne dole wani abin za ta kama kanta ba kamar da abu da amatin take matsayin kanwarta yanzu kishiyar ta ce dole akwai raɗaɗi ko yaya ne a ranta sit mata ta yi tana sauraron saboda duk lokacin da aka yi mata tunin kishiya sai ta ji kamar hankalinta na son tashi sai dai girma da nauyin antazara da har yanzu take gani ta ji a tare da ita yana danna kishin da take ji shi sa take sauke zafin kishin ta a gun mahmud saboda ba za ta iya kallon fuskar antazara ta yi fitinar kishi da ita ba duk zafin kishin sa kuwa saboda abu ɗaya da ta fahimta ta kuma lurar da kanta Mahmud da kansa zai iya kiranta butul akan zaro idan bata nutsu ta iya zama a cikinsa ba bayan tafiyarsa iya mukasa tashi ta daga inda take zaune ta shiga tunani daban-daban akan rayuwarta da kuma ranar farko da aka fara kawo ta cikin fat ɗin nan a matsayin matar Khalil Dahir Zabira yanzu kuma gashi an kuma kawo ta a matsayin matar dan uwansa mahmud Dahir Zabira duk da an sauya sashen hawaye ne suka ciko idanuwanta suna ƙoƙarin gangarowa ta ji bude kofa ta ɗago ba amma kamshin da ya shiga cikin hancinta da motsinsa da baya da karfi yasa ta fahimci waye ya shigo karshe ya cikin natsuwarsa da kamalar sai zauna kusa da ita sosai kamshin ta ya shiga hancinsa yana dago fararen idanuwansa da suka gama galabaituwa a santa ya zuba mata tare da riko hannuwanta ya sarke da nasa kasa magana ya saboda baya jin yin maganar ya kwantar da kansa kan kafaɗarta yana sake sarki sai ya lumshe idanuwansa suka shiru a hakan sai numfashi da gamshi amma numfashinsa da ke fita ya bayyanar da hakan sun jima a hakan babu wani motsi sai da ya gama samun dukkanin natsuwar da ya rasa kafin ya sauke numfashi tare da dagowa ya kalli fuskarta sa ya kai dab da tata yana kallon cikin idanta ya ba wa ta light kiss yana sake sakin murmushi cikin taushin muryar da ta sanya ta dago idanuwanta cikin rashin yadda ta zuba masa ya ce i can't live without you so kada ki sake tunanin bari na saboda komai zaki yi ba zaki iya barin rayuwa da ni ba miƙe waye tsaye hannunta cikin nasa har lokacin ya miƙar da ita yana cewa let's have dinner zara is waiting ba musu ta biyu su suka fito hannunsa na rike da inata ita ma sai yi take yi tana kallonsa duk da ta san so yake a zauna lafiya amma dai mamakin sa bai daina kama sa ba saboda ganin yadda ya soya din dama ita ba ta da niyyar zama da miji babu shakuwa babu wasa da dariya babu hayaniya babu munguwar wasa gudu-gudu idan mata kama to ina daɗin rayuwar auren take tana son morewa sauran ƙuruciyarta. suna shiga anta zara na fitowa daga bedroom ɗinta cikin adon riga da suka na lace maroon ta yi yar simple makeup ga ƙaramin cikinta da ya dan fito ta yi kyau ita ma sai kamshi take sai dai suna karasa shigowa kamshin da ke fita cikin amata sai ta ji ta daina jin natin ta kurawa a matan idanuwanta da ke son raunana da irin dacewa da kin da suka yi tare da juna ta kalli hannuwansa da ke sarge ta fara kiran sunayen Allah tana kore shaidan daga zuciyarta sanne da zuwa matu murmushi matan ta sake tana kallon sa da shi ma ita yake kallo ta ce thank you aunty kallon MD din zara ce tana dauke idanta daga kan hannunsa da ke rike da na Ahmad ta ce Dina is ready fa dainan suka nufa su dukansu suka zauna zara ce ke zaune kusa da mahamud din suka ci abinci ita dai a mata drinks kawai ta sha sai sifan biyu da ta yi ta ce ta koshi shi ma ba wata yunwa yake ji ba amma ya zauna ya ci abincin sosai tare da zara har yana yaba abincin sosai saboda fara sanin halin mata da yi ya fahimci sun fi son koyaushe ka nuna musu yabawa da kulawa aiko hakan ya faranta ran zara musamman da ya nuna jin daɗin abincin a fili sai ta ji damuwarta ta ragu sosai suka baro daina din ita ma yana rike da hannunta suka iso ya zonar da ita kan kujera na zauna gefen ta yana kallon amuta da ta matsa ta wuce ya fara musu bayani da nasiha tare da roƙon don Allah su zauna lafiya a haka dai har taron ya tashi Ahmadu ce ta fara wucewarta shi kuma zara ya bidan sake lallasarta abin da baya faruwa a zaman sa mamakin sa jin daɗin hakan ya sanye zuciyar ta sosai har ta ce masa ya tafi gurin amata tana jiran sa bedroom din sa ya nufa ya shiga wanka yana fitowa sai da ya tsaya wata waya kafin ya fice bedroom din da ya tabbatar da shi ne nata a shiga da ta dawo daga sashen na zara ta ijiye wayarta kan bedside ruwa ta warware lafayarta ta nade ta kaiwa, wardrobe tana budewa ta tsaya kallo cikin mamakin ganin kaya a shaƙe maƙil har da wa'inda aka ɗinka da wa'inda ba a ɗinka ba ga ƙananan kaya da jallafiyas iri-iri murmushi ne ya so su ɓace mata da ta kai hannun ta kan tarin ƙananan kayan da ke jera wanda ta ga shot ne suka fi yawa rungume ta ji an yi ta yi saurin juyowa saboda ba ta ji motsin shigowarsa ba kallon fuskar tasa ta yi cikin basarwa ta zame daga jikin nasa ta jefa lafayar ta rufe wardrobe ɗin ta bar gurin ta toilet ta jima ciki babu abin da za ta yi tana saƙa da warwara kafin dai ta wanke hannuwanta ta yi alwala kai ta fito tana goge fuskarta da karamin towel sai ganin lafayar ta ta yi ya miƙo mata yana cewa ki mayar ina son ni zan cire miki ina son sake ganin ki cikinta you look innocent a ta ba tare da ta kalle sa ba ta karba ta nufa gaban miro tana naɗawa ya zauna kan sofa yana kallon ta tana gamawa ta jiyo ta kalle sa ta gefen ido ya taso yana murmushi ya kama ta suka nufi bedroom ɗinsa suna shiga wani sanyin kamshi ya doki hancinta saboda kalar turarukansa na arabians ba ne nasa designers perfumes yake amfani da su ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara